wani mafarkin yana ciyar da wani mutum miskini zai fita daga wani baƙin ciki da yake ciki idan kuma yana cikin halin tsoro ne to zai amintu amma wanda mafarkin yana ciyar da iyalinsa zai sami wani babban alheri da kuma girma da samun wani matsayi a cikin jama'a Allah ya samu dace amin